Malamai daga ko'ina cikin tarayyar Najeriya sun taru a Abuja don taron gano bakin zaren fakewa da addinin Musulunci da wasu miyago ke yi su aikata ta'addanci. Taron da ya gudana ne karkashin jagorancin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar da asusun raya lamuran ci gaban ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP. Daya daga malamai daga Kano limamin masallacin Shehu Tijjani Muhammad Nasir Adam ya ce sai an kula da yadda ake aika sakonni a wajen wa'azi. Malami bai fahimci abin da ya kamata ya ce ba ya zo ya tattara mutanen da ba san komai ba ya tura su cikin gudu ya tura su cikin jeji. saboda haka lalle lalle a ga cewa harkar malami ba kowane malami za a baiwa dama ya yi mutane wa'azi ba sai malamin da ya kosa aka san fahimtarsa fahimta ce mai kyau globalization ya mamaye dan adam ci gaba ya barke a yanzu sai ka sa data a wayarka ka ga komai ka ji komai sai an san ya za a yi mu'amala ya za a saita tunanin samari ya za a saita tunanin 'yan mata akan sha'anin wannan ci gaba domin ba a shirya tafiya ba ya zo. Sheikh Nasir Adam na daga malaman da suka taru a Abuja lokacin da kungiyar Jibril da rabi Rabidatul Alamil Islami suka shirya gagarumin taron cusa kyakkyawar akida a Abuja. Sheikh Karibullah Nasiru Kabara ya nuna damuwar cewa fitina a Najeriya kan faro ne daga karamar kura. Yawanci sai a ga sun faru daga mataki na ƙasa ƙasa. Kamar misali yana garwashin da zaka ɗebi ruwa cikin tafi ka zuba ka kashe shi sai a kau da kai. A kyala abun nan sai ya girma ya girma ya yi faɗi ya zama gobara tukunna sannan kuma a zo ya za a yi ya za a yi. ma alƙiyama ta tashi a wannan lokaci to ya kamata hukumomi su dinga daukar matakan da ya kamata da an ga alamu irin wannan abubuwa dan a maganin su kafin su kai ga inda za su fi ƙarfin yadda za a yi da su shehunai limamai su yi ƙoƙarin wayar da kan matasa kan wani kyakkyawar koyarwa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita zaman lafiya da da hankali to mu kokarin mu dinga isar da wannan sako gefe guda kuwa Sheikh Adamu Muhammad Dokoro na nuna rashin hikima a tabarun musulunci kan kudirin dokar daidaito tsakanin maza da mata da ke gaban majalisar dattawan Najeriya. Zakara dai ba zai dawo kaza ba, zaki ba zai dawo ta mata zaki ba, ba dama doki ya dawo godiya, ba wanda ya tashi yake ganin cewa dan uwarsa yanzu ta shafa fankeke da gazal ko ta sa breziya sannan kuma ya zo ya ce yana son babansa sai ya dawo jinsin matarsa don haka shi ma ya shafa fankeke ya shafa foda ya shafa gazal ya sa jambaki kuma ya kitso a kansa ya fito. Takalmi ma in ana yi na mata daban na maza daban kai ko agogo ake na maza daban na mata daban wato zobe in zaka sa na mace daban na namiji daban wani na nuna maka kawai ba za a iya daidaita jinsin ba idan ka zo kana da awar jinsi sai ka shafe halittar ubangiji gaba daya in zaka yi taka sannan sai ka yi taka amma Allah ya yi jinsin namiji zakar sunansa ya yi jinsin mace unsa sunanta ba dama ka canza wannan inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waje alnakum shu'uban ba yanda za a ka dawo da su zama jinsi guda ɗaya. Taron da ya samu halartar maza da mata har ma da 'yan kungiyar wa'azi ta Fon Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.